wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya bayyana mana hanyoyi na kubuta da shirya godiya ta tabbata gare shi rabbul izza wanda ya yayewa wa mu duhu na jahilci da bata da kaucewa saboda zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata gare shi wanda ya mana ni'ima da baiwa da lafiya da kuma kulawa tsira da amincin Allah sabbata ga manzon tsira Muhammadu na Abdullahi zababban annabi daga Allah khairu a ajma'in duk duniya babu dan adam ɗin da Allah ya zaba sama da annabi duk annabawa duk manzanni sama yake da kowa a duk cikin masu bautar Allah rakami na farko lamba ta daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah duk da shi ne karami a cikin annabawa da manzanni amma kuma shi Allah ya bashi wato sadara shi ne na gaba tabaraka sallallahu alaihi wa sallama sayyidul bashar shugaban halitta sahibu shafa'a shine mai ceto lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatar a tallafa musu agaza musu a arasatul kiyama a filin tashin alkiyama shine wanda zai zo ya tashi ya ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanci in ba da ceto ya isar da manzanci ya bayar da amana ba ma shakka wallahi ya yi nasiha wa al'umma ya faɗi gaskiya a cikin iya adadin shekarunsa 63 duk abin da Allah ya turo shi ya faɗa ya gama faɗa ba abin da ya bari bai faɗa ba mun yarda da wannan mun yi imani da wannan bai bar mana wani abu sabo wanda ya ce daga baya wani malami ko wani akar makalla ko wani shehi ko wani wali zai zo ya kara mana shi ba ba abin da annabi bai faɗa ba musulmin kwarai shi yake imani da wannan dan tashi yayi a duniya gaba ɗaya yace yace a hajjinsa ta ban kwana yace jama'a na isar da sakon Allah suka ce ka isar yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya ku ahlus sunna ku sani cewa manzo Allah ya gama muku komai abin da ake da bukata mu karanta mu ɗabbaka banda kwashe-kwashe da ɗebe-ɗebe da rarime-rarime da kalace-kalace na banza bayan abin da annabi ya zo mana shi kuma a kawo wani abu daban sabo haza khilafu sunna wannan sabanin sunna ne ku rike wannan yana da tsada magana ce mai muhimmanci akan wannan ake wahala yau a duniya da yawa yau cikin musulmi ba su yarda su haƙura da abin da annabi ya zo da shi ba sai an musu wani kare-kare da kalace-kalace to an yi asara ya ubangiji mun yarda cewa wannan annabi ya isar da saƙo ya isar da manzanci kuma shine rahama ga halitta gaba ɗaya shine abun koyi ga masu bin hanya shine wanda Allah ya ambace shi a cikin attaura da linjila sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa Allah ya yabi annabi sallallahu alaihi sallama a cikin ƙur'ani ya faɗi sifa sai ce Muhammadur Rasulullah mubtada da khabar Muhammadu manzan Allah ne cikin nan Muhammadu manzan Allah ne wannan magana ce mai nauyi mai tsada manzan Allah ne ma'ana dan aiken Allah ne Manzan Allah ne ma'ana ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha baya magana akan ra'ayi baya magana akan san zuciya sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa kome to daga Allah ne tabaraka wa ta'ala waɗanda suke tare da shi masu tsanantawa ne ga kafirai masu jin ƙayi ne a tsakaninsu wannan aya ta yi bayani akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta girmama shi ta yadda ta siffanta shi da babbar siffa kuma ya isa siffantawa ta kwarai Allah ya siffanta ka da siffa ta kwarai Allah ta tabaraka wata'ala sai ya fara kiran annabi a farkon aya don girmama shi ya ce muhammadu rasulullah saboda matsayinsa fa'atahu Allahu sadara yabo ne gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shi Allah ya turo shi da shiriya da addinin gaskiya sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta sahabbansa cewa masu tsanani ne ga kafirai amma ba tsanani kafirai ba suna da tausayin juna a tsakaninsu kenan abin yana tafiya ne guda biyu tsanani ga kafirai da kuma sauƙi wa abokanan juna kenan a nan gurin Allah ya yabe su ya haɗa musu bainal wasfaini sifofi guda biyu Allah bai ce masu tsanani ba ne ba a son tsanani a addini kuntata annabi ya ce duk wanda ya kuntata a cikin wannan addinin sai ya rinjaye shi ka yi iya abin da za ka iya yi sai ce amma alal kufari me matsan alal kufari babu compromise ba gudu ba ja da baya akan sauka daga kan musulunci da akida komin yadda kafirai za su yi su dawo da su kan hanya tasu to suna da tsanani akan wannan akida tasu ba su gudu ba su ja da baya sannan ko mutane masu tausayi da jin kai ba su yadda su kwana sun ci sun ƙoshi maƙotansu suna kwana da yunwa ba yaƙi aka je aka jera mutane sama da mutum goma sha ƙishirwa ruwa makogoro ya bushe ba zafin sara ko zuban jini zai kashe wani ba bala'in ruwa ne zai kashe shi amma da aka kawo masa ruwa aka ce sha sai ce a miƙa wa ɗan uwana na kusa da ni ya fi ni bukata haka aka ta zagayawa da ƙwaryar wannan wallahi wani kafin a dawo kansa malam wato ya mutu tausayi da jin kai haka suke tashi su ɗauki abinci su kai wa makotansu haka suke tashi su ɗauki talakawansu su mai da su yan uwansu sahabban annabi su ne waɗanda suka buga tarihin da yawa ya gagara yiwa mutum ya ce wa ɗan uwansa zo mu je gidana ka duba mata na kaza ka zaɓo ci taimaka zan sake ta ta yi idda ka aure ta yanzu waɗannan mutanen akwai abin da za mu musu sama da mu musu addu'a mu so su mu kaunace su karka yadda ka gwada imaninka da nasu ba za ka iya ba wallahi mutumin da zai zo yana da jari na dubu ɗari ya ce wa ɗan uwansa ɗauki hamsin ɗau hamsin mu tafi Allah ya bamu mutumin da yake da gona ashirin ya ce wa ɗan uwansa ɗauki goma ɗauki goma yaya ni da kai yau ina baƙin ciki da kai don saboda ka samu aiki mai maiko yaya halinmu yau muna kwana mu ci mu ƙoshi talakawa suna mutuwa da yunwa maƙotanmu yaya halinmu yau rayuwar kashin dankali manya a sama ƙasa suna wahala talakawa miskinai komai na mai hali daban ne ƙarancin tausayi ƙarancin jin ƙai ƙarancin tallafa ma juna an ce mu yi koyi da su sunna ta gaskiya shine mu kokarin kamanta abin da waɗannan sahabban suka kamanta wallahi da haka ne za mu samu nasara da haka ne za mu samu jin kai ya kuma mu so waɗannan sahabbai don son su addini ne muna ƙaunarsu kamar yadda izu bin abdulsalam yake cewa ba mu wuce gona da iri wajen son sahabbai ba mu zuwa mu bauta musu don ba ce mu bauta musu ba ba mu kai su matsayin annabi don ba annabawa ba ne ballantana mu kai su matsayin allah ba ma barranta da wani daga cikin mu ce ba ma tare da wani a zaɓi wani wani wani a yabe sauran a zage su kamar yadda in shi a suke yi a'a ba a yi haka duka inda sahabi ne a so shi saboda ya samu alfarmar rayuwa da annabi ka ɗaga masa ƙafa kurin saboda yana tare da manzon Allah ya isa kawai duk mutumin da yake zama da mahaifinka ina jin ya kamata ka ɗan ɗaga masa ƙafa saboda abokin mahaifinka ne bai kamata ka zo ka ci mutuncinsa ka ɓata shi ba fada na tsakanin babanka da mamanka dan arziki mai kirki baya zuwa bakin titi yana zuwa yana yadawa ai babana da mamana sun yi fada ai wani ne baya da gaskiya wance mai gaskiya dan arziki baya wannan shi yasa annabi ya ce ku kama bakin ku akan abin da ya faru dangane sahabbai shine fashin bakin bawan Allah na kwarai yana son su bai wuce gona da iri wajen son su kuma bai barlanta daga wanda daga cikin su yace wa nubghidu man yubghiduhum muna kin muna fushi da duk wanda yake fushi da sabon annabi wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum haka kuma duk wanda baya ambatan su da alkhairi ba ma tare da shi ba kwace kwace ba rabe rabe sak hanya kwaya dai sunna zalla ba raba kafa musulmin kwarai dole su sabon annabi dole su mata annabi sallallahu alaihi wa sallama dan shi annabin ya so su yace ba mu ambatan sai da alkhairi san sahabbai addini ne san sabbai imani ne san sahabbai kyautatawa ne kin sahabbai kafirci ne kin sahabbai munafirci ne kin sahabbai zalunci ne ya ku wana musulmi Allah ya mana babban baiwa da babu baiwar da ya taba mana sama da ita shine da ya sanya mu muka zamanto al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umami mafiya alkhairi a cikin al'umma duk duniya al'umman Musa annabi Sulaiman annabi Dawuda annabi Haruna annabi wane ne duk annabawan da Allah ya ambata gaba da manzannin su al'ummomin su gaba darajar su basu kai darajar al'umma annabi ba ya zo a hadisi sahihi ko hisabi Allah ya zo yi ya tara duniya gaba na farko da na ƙarshe sai ya ce ina al'umma na Muhammad Allah zai ce a fara yi musu hisabi sai an fara yi mana hisabi an shigar da mu gidan aljanna mun daɗe a ciki ma za a zo a wa sauran al'ummomi saboda girmama sahabban annabi ay al'umma annabi alaihi salatu wassalam Allah ya daraja su kaga mun shiga cikin baiwa mun shiga cikin ni'ima kwarai kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tushen addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da son annabi ne zukatan kwarai suke cika duk mutanen kirki suna shauƙin su ga annabi alaihi salatu wasalam malam ko a mafarki mutum ya ce ya mafarki ya ga annabi sai ga ana masa murna saboda muna son sa muna kaunarsa alaihi salatu wasalam da karanta sirarsa tarihinsa zukatan mutane suke samun kwanciyar hankali da nutsuwa da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake samun gafara kamar yadda Allah ya faɗa alladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dhunubakum ashe imani da annabi yakan sa Allah ya baka haske Allah ubangiji kuma ya maka afuwa da gafara ya ku wanda kai imani da Allah hakikanin imani ku ji tsoron Allah a cikin duk abin da kuke aikatawa da abin da kuke bari ku dawwama akan kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ku tabbata akan haka ƙaunarsa shine aikata sunnarsa jama'a babu wani addini mai kyau fa in ba addinin da aka ba annabi ba ahlus sunna mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai rayuwa alal kitabu wa sunna wallahi tallahi shine yake kan daidai ba fa shakka muke ba kar ku ɗauka tafiya ne ana ana ana kame kame a lallaɓa ne Allahu alamu muna da garanti tabbas Allah ya gaya mana abin shi abin manzon Allah shine daidai ku riko da abin da annabi ya zo da shi kafin mutu ya mutu kada ka bari ka wayi gari ko ka mutu kana dan bid'a mai gaba da abin da annabi ya zo da shi mai fada da manzon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kar ka yadda da kai za a rinka hura wusul din kin annabi da kin sunnar annabi alaihi salatu wassalam ku tabbata akan haka Allah ubangiji zai muku wannan ni'ima da ya fada manzon Allah sallallahu shi ya shirye da mu daga bata manzon Allah sallallahu shi ya fadakar da mu daga daga duhun jahilci ya yaye mana makanta muka dawo kan hanya ya fitar da mu daga duhu na kafirci ya dora mu akan hasken musulunci Allah ya zaɓe shi akan halitta gabaki ɗaya Allah ya sanya shi shine mafi karamci kuma shine wanda ya fi kowa ma'ana Allah ya fi son sa kan kowa tabaraka wa ta'ala shine cikamakin annabawa shine kuma zababbun waliyan Allah duk wani wali a duniya annabi shine gaba da shi waliyul auliya ba wani wali sama da annabi in za ka yi kamu da wani wali kama manzan Allah mu ga wani waliyin da zai yi magana ya ce baka kama shi baka kama muhammadu yaya za ku bar annabi alaihi salatu wassalam da aka turo muku a haɗa ku da hotunan wasu yaya za ku bar jahil ku kama hoto wali mai kacau kacau wali na gindin bishiya wali na yar aduwa wali na wane ne wali wali wali Allah kara wali daraja amma ga waliyun auliya shugaban waliye shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rike shi mu tsira lokaci yayi da ya kamata mu zare ido mu yi wa 'yan uwanmu bayani hakikanin gaskiya son annabi shine gaba da komai Duk da sunan manzan Allah shine hidaya shine shirya kishiyar haka shine gawaya shine dalala Allahu akbar bawa bai zai zamanto musulmi ba sai ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikake ne daga Allah sai ka ji a ranka cewa wannan bawan Allah Muhammad da ake faɗa lallai garanti Allah ne ya aiko shi ba ka zamantowa musulmi in baka yi wannan ba sannan ko mutum bai zai zamanto ya yi imani da gaskiya ba sai ya yi so abinda annabi ya so ko abin da annabi ya zo da shi sama da komai a duniya sama da ɗansa sama da 'ya'yansa sama da iyalinsa sama da mutane gaba ki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya zaɓe shi yace yana da hali mai kyau babu wani ɗan adam mai kyakkyawan hali irinsa ce wa innaka la'ala hulukin azim Lallai kai Muhammadu kana kan kyakkyawan ɗabi'a Allah ya girmama halin da annabi yake kai so waɗanda suka bi manzon Allah ma Allah ya girmama halin su waɗanda suka tsaya akan gaskiya to sun tsayi ne akan abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama su ne za su samu arka manazilul kamali su ne uzama'ur rijali su ne manya a cikin mazaje su ne suka samu kamala a cikin kamalan ma daraja ta sama madaukakiya sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba saboda ya misaltu da abin da qur'ani ya zo da shi duk abin da alqur'ani ya faɗa to shine halinsa nana aisha aka tambaye ta aka ce wai me halin annabi wani yana so ya ji labarin ya yi ɗabi'ar annabi ya yi halin annabi ta ce kana hulquhul qur'an halin annabi ƙur'ani ne idan kana so ka san waye annabi je karanta alqur'ani mai girma Allah ya bashi takawa Allah ya bashi tsoron Allah Allah ya girmama shi da hikima da fasaha da basira da kamewa da kunya da karamci da kyauta da jarunta da adalci yau ya haka ba za ta faru ba shi da ya ce ni Allah ya turo ni ne in cika kyawawan ɗabi'u an cutar da annabi haƙiƙanin cutarwa amma ya haƙuri cuta dai zalunci dai yaudara dai ƙulle-ƙulle dai a yi ƙoƙarin kifar da shi dai wallahi al'azimu ba abin da ba masa ba amma ya haƙuri yahudawa sun gayyace shi unguwarsu ya je da shi da abubakar ya zauna kamar nan ya zauna a nan suna tattaunawa za a yi sulhu ashe sun shirya sun samu wani katon dutse sun dora a nan sama an tura wasu kawai in ana magana kawai sai a gangaro masa dutsen ya nike shi kawai ya kashe shi sai Allah ya sanar da shi ta hanyar mala'ika jibril tashi daga wannan wurin ya tashi ya zaga kamar ruwa zai kama ya fita ya je ce sabai ku zo mu yaƙe su tunda sun yi nufin mu da shari me ya musu ya zo musu da alkhairi amma ba sa son alkhairi me ya musu ya zo da wannan musulunci amma ba sa son musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai haƙuri kwarai da gaske shi yasa Allah ya taimake shi ya buɗa masa ƙasa ko ina ka je a duniya sai dai a ƙiyadda da shi amma sa ya kai sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dama ya ba shi mulki amma hawan mulkinsa bai sa ya canja sa ba Allah ya ba shi ɗaukaka shugabanci siyada ri'asa mutumin da yawo idan ya tofar fa cafkewa ake a haɗi ƙaho aka yi masa wata rana aka cire jini a jikin shi wanzamin ya ɗauke kafan ya kwankwaɗe jinin gashi idan aka masa aski warwaso suke yi guminsa tattara ake yi a rinka turare da shi malam babu wani ɗan adam da wani mutum yake son sa a duniya samu matsayin irin annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam su kansu suke faɗa wa Abu Sufyan ya faɗa yace ni ban ga wani mutum da su suke girmama shi irin yadda mutanen Muhammadu suke girmama Muhammadu ba ya al'umma annabi Muhammadu me kuka yi wa annabi yanzu gashi ba mu rayuwa da shi ba wacce gudunmawa za mu bayar mu bibici sunnarsa abin da ya ce mu aikata mu aikata shine zaman lafiya to Allah ya bashi wannan bai canja ba kuma bai taɓa zuwa a duniya ku riƙe wannan ya je ya yi faɗa ko ya yi yaƙi saboda taimakon kan kansa ba la duk abin da aka yi masa a kan kansa ya fi waki wani mutum ya zo ya same shi a masallaci yana zaune cikin gatansa ya shaƙe masa wuya ya murɗe wuyansa ya zage shi ya ce ka bani daga cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu zanka ba sahabbai hayya hayya za a buge shi ya ce ku kyale shi ya shiga gida ya je ya nemo ya duba ya duba ya duba da ƙyar ya samo dirhami ko dinari guda ɗaya na sadaka da ya saura bai raba mutane bai ɗauko ya bashi bawan Allah ya kama hanya zai tafi sai annabi ya ce to dakata ni ko mu yana da ka shaƙe ai sai in rama sai ce to ai mu an gaya mana kai duk abin da aka maka mumuna ba ka ramawa ya ce tafi gida an yafe maka ba ƙauye ne ya zo shi yana jin labarin sai ya zo masallacinsa da abin hawansa ya taho da raƙumarsa ya shigo cikin masallacin aka ce ai ba nan ake ajiye raƙuma ba ya miƙe zai yi fitsari a cikin masallaci a tsaye zai tsula fitsari ya ma fara fitsarin sahabbai su kai ya kai za a buge shi yaya kai in kai ne a yau ya zo yana fitsari a masallaci ina jin sai kun kusa cinye shi ma gaba ɗaya ma da annabi ya ce la tazrimu ku kyale shi ya gama fitsarin ko likitoci suna faɗa cewa idan mutum ya fara fitsari ba a so a tsayar da shi ana so ya gama yana cikin tsakiyar fitsari ya katse fitsarin zai iya masa illa shi sa annabi ya duba wannan maslahar ya ce a bashi ya karasa fitsarin don kiyaye lafiyarsa bayan ya gama sai ce kai yaka wannan wurin an yi shi ne don sallah da zikiri da karatun qur'ani ba wurin fitsari ba ne ka daina yi bawan Allah ya ce na gode ya daga hannu ya ce Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu kadai kar ka ji kaina da wani bayan muhammadu sai annabi shi yaka ka dayyakta wasi'an ka kuntace abin da ke mai fadi. rahamar Allah mai yawa ka ce ni da kai kawai ku duba haƙuri ku duba mu'amala wai dan me wannan dan siyasar da'awa kullun so yake a shigo ba kora yake yi ba shi fatansa a shigo in ba a gane ta nan ba a biyo ta nan in ba a gane ta nan ba a biyo ta nan haka ada'ullahun yanzu suke yi makiya Allah in sun kawo muku wani tsari suka kun yi hayaniya sai su shiru su yi likimo sai su canja hanya su biyo ta can gurin idan ba karɓa ba ba su cewa mun fasa bara yi ba sai su daɗa biyowa ta wata hanya haka ake yi mu yada wannan sunna din ta hanyoyi da dama mu yi wa al'umma bayanin darajar wannan bawan Allah da wannan ni'ima da Allah madaukin sarki ya yi mana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kiyayya da shi an yi fada da shi an yi gaba da shi amma yayi hakuri dan isar da wannan sako dukkan wani mumini na kwarai da yake son annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan mai shauki zuwa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa da ba dan zo annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da muna cikin dimuwa da ba dan shi ba da muna cikin halaka so amma duk da wannan matsayi da Allah ya bashi makiya Allah ba su kyale shi ba sun zage shi sun bata shi sun yi masa kage yanzu din nan ka shiga internet zaga inda ake zagi annabi Muhammad yanzu in ka bude wasu pages zaka ga inda ake cin mutuncin musulunci da annabi Muhammad annabi ne dan ta'adda annabi ne mai kaza annabi ne mai kaza a bata shi a bata musuluncin amma wallahi law law annahum arafuhu haqqal ma'rifa da a ce sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin sani da basu faɗi haka ba mutumin da je Taif Taif ya je kai musu kalmar Allah kuma su suka kiraye shi aka hada baki aka je aka jajjefe shi aka fasa masa kai aka karya masa hakori jini yayi ta zuba ya dawo ya baro garin amma me ya daga hannu yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na sun mun haka ne dan ba su sani ba ina wannan sunna take ya za mu same ta ya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mu sani cewa wannan addini bai tafiya sai mun raya sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko mu sani ya mana komai duk abin da ya mana dan addinin nan ne ya samu ɗaukaka shi sa ni da kai yau muka zama musulmi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama an cutar da shi dan saboda musulunci ya yi haƙuri wallahi har yau aka fesa masa a fuskarsa a yi kaki fa a zuba masa a fuskarsa sallallahu alaihi wasallama an ɗebo dagwali da datti da bayan gida da ainihin zawayi da gudawa na raƙumi hanjin raƙumi yana cikin sujada a gindin ɗakin kaba a gatansa aka sheƙa masa aka zuba masa aka rasa wanda zai iya ɗauke masa wannan sai yasa fatima ita zo ta ɗauke ta ce yanzu haka za ku yi wa annabi a taktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu kashe mutum za ku idan ya ce ubangiji na shine Allah ka tuna hakurin da yayi ya jure kuma yanzu ya samu nasara kai ma ka yi hakuri ka jure kuma za ka samu nasara insha Allah ta'ala ya ku annan umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa na rantse muku da wanda rai Muhammad yake hannunsa babu wani wanda zai ji ni a cikin wannan al'umma ba yahuda yake ko ba nasara yake sannan ya mutu bai yi imani da ni ba wallahi face sai ya zama dan wuta duk wanda bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to zai zama dan wuta so ya kamata mu sani cewa da'ar annabi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ne ga Allah sabawa manzon Allah sabawa Allah ne kuma su bayin Allah na kwarai kullum an ce su Allah su manzon Allah cewa suke yi sami'ina wa ata'ana kamar yadda ayoyin alqur'ani masu tarin yawa suka faɗa kenan bin annabi sallallahu alaihi wasallama aikata abin da ya faɗa ba waka ba ba kiɗa ba ka ce wai san annabi shine ka ta masa waka to ka masa waka baka sallar jam'i ka masa waka kana cin haram ka masa kiɗa ka masa kaza ka masa kaza wannan shine san annabi da ku ake cin riba kuma kuna cewa kuna san annabi aiki da abin da ya zo da shi shine san annabi lakana kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u la son ka na gaskiya ne da kai mai da'a dan ita soyayya ga duk wanda yake son wani to yana yi masa da'a ne ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farujjuhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila allahumma izz al islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار muna roƙon Allah da kyawawan sunannakinsa wanda idan an roƙe shi yake amsawa muna addu'a ta musamman ga babanmu ga babanmu malamin Sheikh Alassan Sa'id Allah Ubangiji ka kai rahama kabarinsa ya Ubangiji ka isar masa da wannan lada na aiki alkhairi da ake a wannan guri Ubangiji ka sa dan aljanna ne ya Allah ka ninninka ayyukan alkhairi da ya yi. ya Allah ka haskaka kabarinsa ka sa albarka a bayansa a cikin ɗalibansa a cikin mabiyansa a cikin iyalansa a cikin ƴaƴansa a cikin dukkan da'awarsa ya Ubangiji ya Allah ba shi kaɗai ba dukkan sauran malamanmu na sunna da suka riga mu gidan gaskiya wanda mu ma muna hanya ya Allah ya Allah irhamna idza sirna ila ma saru ilai ya Allah kai mana rahama idan muka tafi zuwa inda suka tafi ya ubangiji ka yafe masa Allah kai masa rahama Allah kai jikansa ya Allah ka yafe mana ka samu cika da imani ya Allah ka yi bamu lafiya da zaman lafiya ka sa jagorancin mu ya zama jagoranci na kwarai Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ya Allah ka sanya zababbun mu sune gabanin mu Allah kada ka sanya mafiya sharrin mu sune gabanin mu ya Allah ka bamu hakuri da juriya da dangana اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله